This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurare assalamu alaikum yanzu ma grace alheri abdu ce tare da salihu garba muke farin cikin jan shirin na wannan hantsi yau 28 ga watan maris ranar da ake gudanar da zabuka a najeriya bayan labaran duniya yau za mu koma kamar yadda muka bayyana mu kawo muku rahotanni akan waɗannan harkokin zaɓe a najeriya amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari jama'a assalamu alaikum yau 'yan najeriya za su nufi rumfunan zaɓuka domin su zaɓi sabbin shugabanni najeriya ta ce ƙasa wacce ta fi kowace ƙasa a nahiyar afirka yawan jama'a shugaban ƙasar goodluck ebele jonathan na jam'iyyar pdp yana fuskantar ƙalubale daga tsohon shugaban mulkin soji janar buhari na jam'iyyar apc hasashen da masana harkokin zaɓe suka yi sun nuna 'yan takarar biyu suna kunnen doki yayin da suke jawabinsu na ƙarshen neman ƙuri'un jama'a jonathan da buhari sun yi alkawarin amincewa da sakamakon zaben muddin aka yi shi da adalci rundunar sojojin najeriya kuma ta tabbatar da ta ba da wata sanarwar kwato garin goza gari na ƙarshe da ke hannun ƙungiyar boko haram a yankin arewa maso gabashin ƙasar kwato garin goza dai ya zo ne jajiberin zaben ƙasar da za a fara yin shi yau dinnan. a sanarwar da rundunar ta fitar ta ce sojoji sun kwace garin ne jiya juma'a da safe inda suka yi ragargar da headquarter din 'yan ta'addan a garin ne 'yan boko haram din suka yi ikirarin kafa tasu dolar kusan watanni takwas da suka shige rundunar ta ce za ta ba da cikakken bayani nan gaba to sai dai jami'an leƙen asiri na nan amurka sun yi gargaɗi a yi takatsantsan akan ikirarin sojojin najeriya sun ce ko da ma an fatattaki 'yan boko haram ɗin suna iya janyewa na ɗan wani ɗan lokaci kaɗan daga baya su dawo su yi mummunan barna kamar yadda suka saba yi jami'an leƙen asirin sun shaidawa muryar amurka cewa ƙungiyar boko haram takan yi amfani da dabarar janjewa daga wurin da ta ga ana son a aji mata amma daga baya sai bayan an saki jiki sai da dawo ta yi ga wani mugun hari wani zubin ma tana yin shiru ne kamar ta manta da abin da ya faru bayan 'yan watanni ko 'yan makonni sai ta kai mugun hare-hare da kone-kone da kashe-kashe janaral ahmed aseri a kakakin dakarun saudiya ya ce mayakan saman ƙasarsa za su ci gaba da kai hare-hare a kan 'yan tawayen huthi 'yan shiya saboda kare gwamnatin yemen janar ɗin ya faɗa haka ne jiya juma yayin da yake kare manufar ƙasarsa dangane da kai hare-haren shi ma jakadan saudiya da ke nan amurka abdul aljabir ya ce nufin ƙasarsa ne ta tarwatsa duk masu tsauraran ra'ayi daga kama madafin iko na ƙasar yemen ɗin haka ma jiya juma'a a jiragen ruwan yakin ƙasashen saudiya da masar sun nufi yankin bab al-mandab a gabar tekun yemen da ke da mahimmanci bob almandab yana da hanyar da da ya tsaron kasar masar ita ce kuma yana da jiragen ruwa ke bi suna shiga tekun bahrum da suez kana saudiya ta auna hare-harenta na jiya juma'a a kan sansanonin 'yan tawayen huti da suke kusa da babban birnin kasar wato sana'a banda birnin saudiya ta kai hare-hare a yankin sahada da ke arewacin kasar inda huti suka fi yawa to sai dai mazauna garin shakara mai tashar jiragen ruwa sun shaidawa kamfanin labarai na reuter cewa 'yan huti sun kwace garin fadar white house ta ce shugaban amurka ya kira sarkin saudiya salman yana jaddada goyon bayansa da matakan da kasar ta dauka kan 'yan tawayen huti to sai dai shugaban ya kara da cewa shi da sarki salman sun amince a cimma sulhu ta hanyar tautaunawa da diplomasiya to kada dai a manta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da amurka daga washington dc mayakan kungiyar al-shabab sun kai hari kan wani otal da ke mogadishu babban birnin kasar ta somaliya sun kashe akalla mutane tara da suka hada da wani jakadan kasar shaidun gani da ido sun ce hare-hare na jiya juma'a akan otal mai suna maka al-mukarama sun fara ne ta tayar da bom kafin 'yan bindiga guda biyar su kutsa cikin hotel din gure haji hassan wanda ya kasance ɗaya daga cikin masu otal din kuma manajan otal ya ce 'yan bindiga su yi amfani da kofar bayani inda suka tayar da bom kafin su wuce cikin hotel din. wasu dakarun gwamnatin kasar ta somaliya na musamman da ake kira gashan sun shiga wuta din domin fatattakar 'yan bindiga. labaran duniya kenan kuka saurara. jihar ka yancinka yancinka yancinka ka kula kada ka sayar da katin zaben ka idan baka fita zaɓe ba kada ka yi korafi idan lamura suka lalace a harkokin mulki ka sani kuri'arka tana iya sauya alƙiblar mulki a najeriya a guji tashin hankali bayan zaɓe ci gaban najeriya da kasancewar ta tsintsiya maɗaurin ki ɗaya haki ne da ya rataya wuyan kowane ɗan Najeriya. A yi zaɓe lafiya. Daga murya Amurka. Duniya tafin hannunku. Haka yake to kai tsaye muna tare da abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmed wanda yake garin daura a halin yanzu garin ɗan takarar jam'iyyar APC janar Muhammadu Buhari. Ah, Malam Iro kana jin mu? Eh, ina jin ku Grace. Ai ko ina ji kamar an fara harama. A sosai mako yanzu mun iso nan kusa da fada mai martaba sarkin daure ne wato rumfar zaben da shi dan takarar na jam'iyyar APC wato janar Muhammadu Buhari zai zo ya tantance katinsa na jefa kuri'a kafin ya zo kafin zuwa rana misalin karfe ɗaya da rami ya zo ya jefa kuri'a tasa kamar yadda doka ta tanada kuma mutane sun yi sirindo da matukar yawa ana jiran isowarsa a nan lokacin da muka iso ma wato kamar mutane sun taso an ɗauka cewa shi wato janar ne ke isowa domin jefa kuɗa Ya eh, wato ya za ka bayyana shirye-shiryen da hukumar zaɓe ta yi na ganin nasara wannan zaɓe a inda ka gani? eto eh, to an yi shiri sosai a game da yadda za a gudanar da wannan a zaɓe kuma kamar yadda muka tattauna da shi farfesa ta rijiga abin da yake faɗi shine cewar tun ma kafin jinkirta wannan zaɓe da aka yi wato sun riga sun shirya mai yadda za su gudanar amma wannan ƙarin lokaci da suka samu na makonni shida din nan ya ƙara ba su lokaci na kimtsawa sosai domin gudanar da zaben. To dama tambayar da na son yi maka ta gaba wadda ka bani ansa ita ce kawo yanzu jama'a sun fara fita ina jin hayaniya to eh, ka bayyana cewa shi janar din zai je a tantance shi kana ya koma ya sake dawowa duka jama'an da za su je haka za su yi ko kuma su idan aka tantance su za su tsaya ne sai sun kada kuri'a eh to mutum yana iya tsayawa amma daga karfe takwas har zuwa karfe ɗaya abin da za a yi shine tantance masu jefa kuri'a sannan sai daga karfe ɗaya da rabi abin da ya sama kuma zuwa karfe bakwai za a gudanar da ainihin jefa kuri'a wato zaɓe amma kuma wato abinda hukumar zaɓe ta ce shine idan har zuwa lokacin rufe rumfar zaɓe ya yi amma kuma a lokacin wato akwai mutane a layi ana iya kyale su za su gaba ko da karfe nawa zai dauke su su jefa kuran su suna da ikon siyaka. Yan wato bisa ga wannan tsari da ita hukumar zaben nan ta yi idan misali mutum bai samu fitowa domin a tantance shi ba har zuwa karfe ɗaya da rabin nan da ya kamata an daina tantancewa an shiga kada kuri'a me zai faru yana da eh ba zai samu jefa kuri'a ba abin da yake faruwa shine idan har mutum yana layi zuwa lokacin da za a rufe wato tantance mai sauraro yana iya zama a tantance shi ko da zai ɗauki wani lokaci ne amma kuma daga lokacin da aka kai wannan lokaci idan mutum baya cikin layin tantancewa ba za a tantance shi ba ba kuma zai iya jefa kura ba kamar yadda idan mutum yana layin zaɓe ko da lokacin rufe rumfar zaɓe ya yi ana iya wato da a kyale shi jefa eh, wato menene kake jin al'umma na faɗa dangane da wannan shirin zaɓe da kuma eh, zaɓen kan shi baki ɗaya? Wato akwai ɗauki sosai game da wannan zaɓe da za a gudanar yau. wato yana ɗaya daga cikin abin da zan ce wato na halarci zamubuka da dama a nan najeriya na gani da ido amma ban taba ganin wanda jama'a suke tsokinsa matuka kamar wannan zaɓe da ake shirin gudanarwa a yau ba to eh, babu shakka za mu so mu ji eh, aka ce tabbas daga bakin waka bakin mai ita tafi daɗi to ko za ka yi mana hira da za mu ji ta bakin waɗansu mutum ɗaya ko biyu inda kake nan. To in akwai waɗanda kike son ki ji daga bakin su barin haɗa ki ga wata hajiya nan akwai yawwa <laughs> ashe ka gane murya amurka ne kina rediyo ana jin ki yanzu ko da ki magana da grace grace ga ta nan barin mitsa mata to hajiya hajiya assalamu alaikum assalamu alaikum an kwana lafiya zan ce wallahi damunan dai mun zo mun tsatsaya muna jira za a fara aikin zaɓe. Yawwa. Muna so a yi zaɓen nan lafiya a gama shi lafiya. To kafin kafin wannan lokacin hajiya an yi bayanin cewa kar a sa a kunshi kada dai a sa lalle a hannu da dai waɗansu abubuwan da za su hana wannan na'ura ɗaukar ganin yatsun mutum ya mata kake kike gani. nan da sati biyu don mun bi gidajen mata gaba ɗaya an yi bayani an ce kada wadda ta yi To. Kowa an faɗi mata kuma duk mu yi ba gaba ɗaya an ba da haɗin kai in sha Allah za a yi zaɓe lafiya a zama shi lafiya. Yawa to a gurguje barin barko haka nan to eh, Malam Iro eh, Malam Sidi yana ɗaga mana hannu saboda haka sai zuwa an jima za mu sake dawowa domin jin ƙarin bayani. To to shi kenan sai an jima. Yawa. wato kin ji ta ta. Ya to ina tsammani za mu tsaya haka nan sai kuma zuwa anjima gashi layin naka ma ya tsinke to kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To ofishin hukumar zaɓe a Najeriya a jihar Jigawa ya ɗage gudanar da zaben yan majalisar wakilai daga jihar har sai abin da hali ya yi. Matakin ya biyo bayan matsalar da hukumar ta gano ne na rashin cikakkun takardun jefa kuri'a a hudu daga cikin mazaɓin kujerar majalisar wakilai goma sha ɗaya yayin da babu ma takardun kuri'un na mazaɓu uku. To dangane da haka ne wakilinmu na jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya zanta da jami'in hulɗa da kafofin yada labarai na ofishin hukumar da ke dutse ta wayar tarho Alhaji Usman Kore. Waɗanda dai ba samu matsala a zuwa tun da su ne kaɗan kwaya kawai. 'yan majalisar wakilai ta tarayya na garki da babura da mazaɓar ɗan majalisar ta tarayya na birnin kudu da da mazaɓar ɗan majalisar wakilai ta tarayya wanda ya kunshi ƙananan hukumomin kazaure da gwiwa da zaune da ɗan kwasi sai kuma mazaɓar ɗan majalisar ta tarayya da ya kunshi ƙananan hukumomin sirri kazamba da birni da guri waɗannan hudu su ne muka samu cikakkun kayan su sauran guda bakwai kenan su ne waɗanda kayan su ko babu ko kuma su cika ba a dalilin haka Eh, muka yi taro na masu ruwa da jiki don mu halin da ciki kuma mafi yawan masu ruwa da jiki suka bukaci maimakon a yi a can guda hudun kawai a kuma ce ba ya sauran bakwai ba ya kamata ko kuma suna da sha'awar hukumar zaɓe da taimaka ta ɗage musu su yi na ɗaya gaba ɗaya kuma kasancewar mafi yawan su ne suke da sha'awar haka kuma zaɓen ta ce sun fata amince da da su na mafi yawan don abin don jama'a ke kuma mafi yawan jama'a sun nuna cewa gara a ɗage shi a yi gaba ɗaya mako a cikin wani wannan yasa aka ce an ɗage shi gaba ɗaya a jihar Nancy don makarwa wanda kuma ya yarsa. ya zuwa yaushe ne za a sanya sabuwar ranar zaben 'yan majalisar wakilai a jihar jigawa hukumar eh eh, zaben za ta sa ranar Allah da kuma za ta fasar kuma za mu faɗa jama'a insha Allah kuma ranar ta kasa ce take hukunta ranar in ta sa za mu faɗa jama'a kowa ya mai saurare zai so ya ji daga bakinka kai tsaye a zaben nan da za a yi na wannan asabar kenan waɗanne wanne zaɓe da wanne zaɓe kenan za a yi. Allah ya tun da haka ta faru zaben zai faru a za a yi gobe a jihar Jigawa ne zaben shugaban ƙasa da kuma na 'yan majalisar da yanzu an tabbatar da cewa su waɗannan ba su da matsaloli takardunsu na zaɓe? Kana ganin cewa za ku yi wannan zaɓe na 'yan majalisar wakilai daga Jigawa kafin zaɓen gwamnoni ko sai bayan nan? A wannan a da amma binciken da kuka yi mai kuka gano ya sababa wannan mushkila da aka samu daga wajen shi ɗan kwangila da ya samo kaya ne a da ya bugo takardun zaɓe ne ko kuma ita hukumar zaɓe ne a jami'anta da ke can abuja aka samu matsala to idan ka san wannan kaya wanda muke kira ballot paper ba a iya ganin su sai a lokacin da da su har lokacin da aka kawo mana su daga central bank a cikin kuretin zuciya ne sai lokacin bayan an kawo an sauke muka tara jami'an tsaro da kuma wakilan jamhuriyar siyasa muka bude muka wuware lokar gama ba lokar gama ta maza ba ba maza ba a nan ne muka gano cewa ta wata mazaɓar babu ko kuma ta ta mazaɓar da ta cika ba. To shi kenan yanzu za a bi diddigi kenan a ji daga ina wannan matsala ta samo tushe ko kuma a shi kenan tun da haka ta faru shi kenan ba wani abu. A tun da ya haka ta faru dole ne akwai matsala ko matsala nan dole in za a bi diddigi za a samu inda ta faru. akwai abin da doka ta ce ko na hukunci a ne ga wannan aka samo shi ne ya sabbaba wannan matsala? Eh, in har laifi ne ne laifin akwai hukunci in kowa laifi ne ba hukunci a matsayina na wanda ba masanin doka ba yanzu sai abin da yanzu don haka kenan idan akwai wannan in daga kamfani da ya kwangila ne za a dau mataki in kuma daga jami'an hukuma zaɓe ne na abuja nan ma haka ne? an yi yasa rasa dukkan ayyukan hukumar zaɓe doka da take gudanar da shi kuma ba wannan kuma ko ina mun san dai laifi a kowane mataki a kowace rayuwa ma in har aka ce laifi laifi ne kuma abu ne wanda ba a so kuma dole za su fita cewa hukunci da aka tattara tare da shi saboda haka wannan ma laifi ne na tabbatar laifi ne in na hukunta ne za a hukunta in na nuna rai jin daɗi ne za a nuna in kuma duk abin da rai ne za a yi jami'in hulɗa da kafofin yada labarai na ofishin hukumar zaɓe da ke dutse a hirarsu da wakilin mahmud ibrahim kwari ta wayar tarho to sai kuma jihohin niger da kogi inda hukumomin zaɓe suka bayyana cewa sun kammala shiri tsaf domin gudanar da zaɓe ga wakilinmu mustapha nasiru batsari kwamishinan hukumar zaben jihar kogi alhaji hussaini halilu fai ya ce tuni sun riga sun tura kayan aiki a yankunan kananan hukumomi 21 da ke cikin jihar kogin domin kaucewa samun jinkiri kamar yadda ya yi ƙarin bayani ranar da za a yi zaben shugaban ƙasa da majalisar ƙasa in allah da karfe takwas za a buɗe rukunan taron a duka faɗin kogi state na'am ganin jihar kogi na da rafuffuka da sauransu kun ba ku eh. fuskanci wani kalubale na batun safara ba kaman kai kayan aiki a can yanzu sai ke kaman ba lokaci da ba damina ake ba mm. ah, yawancin rafuka din babu ruwa sosai amma dai muna da lokal damar guda wadda suke bukatan amfani da kwale-kwale To a jihar Niger ma lamarin guda ne kamar yadda jami'in hudda da jama'a a hukumar zaben jihar Niger Madaki Muhammad Wasi ya ce a wannan karon sun yi shiri na musamman. Wato muna da wani abu a cikin sabon tsari da muke da shi yanzu wadda muke kira RAC wato Registration Area Camp. Waha wato wurare ne wadda muka keɓe da security a wannan wuraren da kuma wurin kwana da aikatan zaɓe a wannan wurin za su kwana za kuma a raba musu wayannan kayayyakin aikin na a waɗannan wuraren duka a ward kenan ko a ward level sannan eh, da safe in suka tashi sai su je abin nan. A nan jihar Niger dai akwai rumfunan zaɓe kimanin ashirin da ke ƙananan hukumomi shidda da hukumar zaben ta ce ba za su gudanar da zaɓe ba saboda matsalolin da aka samu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida na Batsari kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waka ta wani mawaki ya matashiya kan zaɓe. Oh, oh, oh, oh, oh. Hey. wrong for years. Vote not fight, that's what we want in this year. In this election time, we want a peaceful atmosphere. Cause when twelve and fight, now the grass they suffer. Grass they suffer, grass they suffer. Innocent people go they run, pick over. Pick over, pick over. North and south go they turn on each other. What is that to fight ourselves, make we fight Ebola. Instead of fighting corruption, make no day. Some people not to do make night no day. And running and running and running everywhere. So we see of this in the air. No matter what thing happen, them I just don't care. Most of them know they really live for here. They don't come back again this year. But no fear. I hear them say this is a do or die affair. But we don't want nobody to come scatter ground for here. Vote not fight, that's what we wanting this year. In this election time, we want a peaceful atmosphere. Hey. Instead of the first politics, not the dancing shabba. The only thing we concern them with the rubber. Gaskiya magana ka dutse. To mai magana da yawun hukumar zaɓe ta ƙasa Nick zan ya bayyana wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya inda ya mishi ƙarin haske dangane da yadda za a gudanar da wannan zaɓe. Idan mutum ya bayyana a cibiyar zaɓe za a buɗe cibiyoyin nan karfe takwas na safe. To idan mutum ya bayyana za a tantance shi. To kuma bisa ga al'adarmu na arewa ana iya layi guda biyu inda mata za su yi layi gefe ɗaya maza su yi layi kuma wani gefen to idan mutum ya bayana a gaban jami'an eh, hukumar zaɓe zai mika wannan kati na dindindin ne za a tantance shi to wannan na'ura wanda zai tantance zai nuna karara hoton da muka ɗauka yayin da aka yi rajista ne za a dawo karfe ɗaya na rana a sake layi a kada kuri'a to bayan an kada kuri'a a cibiya jami'anmu za su sanar da sakamakon zaɓe a wannan cibiya nan a shigar da sakamakon nan a e, takardar sakamako result sheet kenan za a sake shigarwa kuma a wani form na sakamako wanda ake kira form 60e to za a lika wannan sakamako ko a jikin bango ne a cibiyan ko a itaciya sakataren sdp dr sadiq abubakar ya yi farin cikin nasarar amincewa da karbar kuri'a ko da an jefa ta a wani akwati daban cikin guda uku wato kamar mutum ya jefa ƙuri'ar shugaban kasa a akwatin ɗan majalisa. dan dama lokacin da ita hukumar zaɓe ta kawo wannan ra'ayi na cewa za a je akwatuna uku amma an ka zaɓi shugaban kasa sai ka wurga kuri'ar ka kuma a cikin akwatin sanata ba za a yi amfani da ita ba ta zama ƙuri'ar da ba za a lissafa ba. kuma kalolin nan daban-daban ne na na ainihin kuri'ar zaɓen nan to kaga muka ga cewa ba daidai ne a ce mutum ya shekara hudu yana tanadin kuri'arsa don ya zaɓi shugaban da yake so ya jagorance shi na wannan shekaru sai aka ce ya zo ya sake awa takwas ranar zaɓe ko awa goma sha biyu ya jira ya a tantance shi na awoyi wajen biyar ya jira ya jefa kuriya ya jira a kaɗa kuriya irga don ya san me tasirin abun da ya yi zai tasiri a kansa sai a zo a ce wai an soke kuri'arsa wai kawai saboda ya jefa ta wani akwatin da ba shi ne ya kamata ya jefa ba wanda kuma dama hakkin tantance kuri'un nan ya rataye ne a wuyan hukumar zaɓen an wurga a akwati ɗaya ma ya kamata a wurga a zo a warware na shugaban ƙasa a ware na sanatoci a ware na gwamnoni. ana ci gaba da raba kayan zaɓe bayan fito da su daga ma'adanar babban bankin najeriya kazalika ana sa ran sanar da wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa ranar litinin da yamma nasiru da mali kayan murar amurka daga abuja najeriya to shi ma abokin aikin Muladin ibrahim a yawa ya samu ƙarin haske dangane da yadda za a gudanar da wannan zaɓe. mai kaɗa ƙuri'a in ya zo a ranar nan da farko zai je wannan rijista da muka sanya ko muka baza kolinta ya duba sunansa tabbatar ya fito ya kuma duba ga an idan lamba lamba aka bi shine lamba na kuma bayan wannan ma idan sunayen sun fito da tsari na abcd ya muke sa alphabetical arrangement sai ruwa ala da a ne ko da b ne da wannan zai fara ita idan ya yi wannan bayan ya ja duba sunansa abin da zai kawai in ya zo sai ya hau layi ya tsaya to idan karfe takwas ta yi shi wannan mataimakin presiding ofisa na uku sai ya gayyaci waɗannan mutane na kan layi ɗaya bayan ɗaya cewa za a fara kirkirki ya fara kiransu ɗaya bayan ɗaya shi za su fara samu na farko da yake gaba zai kawo kansa daidai idan karfe takwas na sun da fara application ya zo wurin mataimakin eh, da hausa na ukun nan abin da zai masa ya duba katin wannan mai kada kuri'a na rijista daga cewa na wannan tashar zaben ne ko wani tashar zaben ba idan na tashar zaben ne sai ya koma kan layi ya tsaya a layi kuma zai ci gaba sai na biyu ya taho shi ma idan na biyun ya zo shi ma zai zo gurin wannan mataimakin baturen zaɓe na gurin shi ma nan ya sakin ɗin katin sai ga nan gurin ne da haka sai ya tabbatar da cewa duk wanda yake wannan gurin ya zo nan da ya kaɗa ƙuri'a na wannan sashen ne daga nan in ya tabbatar kai ɗan wannan katin ka na wannan rijista ne sai sa ka alayi sai ya sake tura ku ɗaya bayan ɗaya zuwa ga mataimakin hausa na shi kuma bayan ya cikin ya ga katin ka na nan ne kai ma anan ya kamata ka kaɗa ƙuri'a sai tura ka gurin mataimakin faisal hausa na ɗaya shi kuma na dayan nan a nan abin da zai yi shi ma ya duba katin wannan mai kaɗa ƙuri'a ya duba fuskarsa kuma ya duba bayanan da suke jiki ya tabbatar cewa shi ne ba kure ya ɗauko na wani ba idan ya gama masa ya tabbatar ya gamsu cewa shi ne mai shi sai kuma wannan mataimakin da hausa na ɗaya ɗin shi ne dama mai riƙe da kadin sai ya karɓi katar sai ya matin ɗinta sai kara ta jikin kadirija daga baya inda ita kadirija ta samu wannan na'urar za ta ba da bayanai na shi wannan mai kaɗa ƙuri'a hotonsa zai fito a jiki ah, kuma duk bayanai na cewa jiharsa daukar gamman ɗinsa ward ɗinsa unit ɗinsa wato wannan duk za su fito duk bayanan jikin katinsa za su fito idan suka fito ya tabbatar a nan cewa katin na mutumin ne shi mai kaɗa ƙuri'a na biyu kuma ya tabbatar katin da inec ne na uku kuma na wannan tashar ne daga nan biye wannan sai kuma umarci shi ne da ƙura da ɗora ɗan yatsa a kan na'ura da ɗora ɗan yatsa na na'uran da zai shi ne zai tabbatar cewa ya eh, katin nasa ne wai mai janar buhari ce ne game da tarzomar siyasa kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'ummarsu ko goodluck jonathan ma cewa yayi ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa. Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all concerned. Na haka nake ƙarfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a. In ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya Kofi Annan. To me zai saka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa? Wannan doka ta hana. Dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa. Saboda haka. Mu muna so da Allah mu yi maganin wannan fitina. Tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba. Zai ce taimana daɗi amma mu barge na mugunta. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Haka yake kafin mu karkare ga takaitattun labarai. mahukuntan ƙasar saliyo sun faɗa wa 'yan ƙasar su zauna gidajensu a ƙarshen wannan makon mahukuntan za su ɗauki wannan matakin ne a ƙoƙarin da suke yi na domin daƙile yaɗuwar annobar a ebola wadda tuni ta laƙume rayuka dubu uku a ƙasar sanarwar ta gwamnatin ƙasar ta ce za a hana mutane fita daga gidajensu yau juma'a har zuwa ranar laran lahadi da yamma yayin da mutane ke cikin gidajensu ma'aikatan kiwon lafiya za su bi gida-gida suna zakulo mutanen da ke dauke da kwayar cutar ta ebola To madalla gaishe ka nan kuma muka kammala shirye-shirye na wannan lokaci sai kuma can da rana idan Allah ya nuna mana mu sake kawo muku rahotanni kan yadda ake gudanar da zaɓuka a Najeriya. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Salihu Garba da ya taya na gabatar da shirin da Malam Sidi da haɗa shiri da ba da umarni da injiniyan mu Malam John alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za a gudanar da zaɓuka lami lafiya a Najeriya ya kuma ba mu haɗin kai da ci gaban ƙasa da alheri. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.